ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد to bismillahir rahmanir rahim babu talaki kablan nikahi babin bayana a ko saki kamin a yi aure mutum ya saki mace kamin ya aure ta to yaya hukunci ne ya an kai aure da an ɗaura aure ana kai ta gida ne ko ko idda za ta shiga kun san yara na shan iska wani lokaci sai su yi maganganu wanda suka so bai san cewa magana duka tana da matsayi ba ga shari'a sai ya ga wata yarinya ya ce in ya aure ta ya sake ta sai ya aure ta kuma ta shiga rene sai ya aure ta ya hukuncin auren قال ta'ala ya يا أيها الذين Amanu. ya ko wa'anda suka yi imani idza na ji in kun kawuri mata mu'minai summa dallaqatumuhunna sannan kun ka sake su min qawla an ta tamassuhunna kamin ku sadu da su an yi aure kamin macen ta tare sai ya sake ta qala ibn abbas ibn abbas yace ja'ala talaka talaqa ba'da nikahi Allah ya sanya saki kan bayan an yi aure wato saki sai an kulla aure saki ya ka aukuwa in ji ibn abbas wa qara aya kuma ya karanta wanda ayat shi abdullahi bin abbas ya karanta wannan aya don Allah ya ce idan kun ka aure mata sannan kun ka fake su kanun ku sadu da su sai ibn abbas ya ce ashe ba a saki sai an yi aure a kabarana al'imamu abu aliyin al'imamu abu aliyin al-hussein bin muhammad al-qadi haddasana abu ɗayibi abu ɗayibi shi ne sahal bin muhammad bin suleiman haddasana abu abbas abu abbas shi ne muhammad bin akuba al-asamu حدثنا الربيع الربيع ابن سليمان حدثنا أيوب بن سويد حدثني سفيان وهو الثوري وسفيان الثوري عن أبنان عن جويديف عن الدحاك رضي الله عنه الدحاك يرويته عن النزالي ابن سبره daga malam nazaru ibn sabra an ali radiyallahu anhu daga ali ibn abi talib radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi annabi ya ce la talaqa qabla nikahin babu saki kana ayi aure la talaqa qabla nikahin babu saki kana ayi aure saboda haka kun ga wannan hadisi sakin da mutum ya aukar ga yarinya in ya aure ta to hadisi ya ce ai babu magana saki ga wanda bai aura ba wala itaqa illa ba'da milkin babu yantawa sai bayan milki kun ga wanda ya ga yarinya ya ce wannan yarinya yana so ya aure ta kuma duk sadda ya aure ta ya kashe ta to wannan hadisi ya nuna saki ne bai auku sai in ya aura sannan ka iya saki wala wasala fi siyadin babu sade ga azumi wala abin nan wala ya ba da ihtilami babu abin nan babu maraici bayan bayan balaga a babu balagaggi wanda an marayi duk balagaggi babu marayi ko guda saboda haka wanda ka tawowa ya ce ya gidansa shi maraye yake shi ɗai yake baba ne ya rasu tun daɗewa yanzu mata ta kaza kai da adama ta maraye faɗi dai wani abu da kaka bukata ka ce kai talaka kake kana ɗan taimako amma kaka ce maraye kake ba maraye kake ba amma babu da yi ka ce kai talaka kake kana da ɗan taimako in taimakon ka kame ɗa ka ce kai talaka kake kana da ɗan taimako amma da mata ka ce wai maraye kake da ka da ɗaya ba ka da abinci shi su kai maraye kake wannan jahilci na duk wanda ka ji yana ce haka na wannan jahilci na wala da da'a ba da min. babu abin nan babu shayar da nono bayan an yaye yaro an yaye yaro daga baya sai sai ta dawo ta ba shi nono to wannan shayarwa ba ta da hukunci ga shari'a ba uwa ta ta ba yana iya aurenta in yana so ko ta ba shi nono in dai bayan an yaye shi na ko ta ba shi nono in ya girma ga ta yi mai yana iya bada ta ba uwa ta ta ba ya aure ta wala sumta wala samta yawmin ila layl babu kawai ci ga yini har zuwa dare mutum ya ce yau ban magana tun da asuba yau ban magana sai dare kwai mai magana ya ce yau bai magana sai da daddare to wannan ba ibada ba ne ibadar jahiliya ce mai gidanmu ya soke ta sallallahu alaihi wasallam ibada ce ta jahiliya yan jahiliya suke yin ta amma dai mai gidanmu ya soke wannan ibadar wannan ibadar babu ta kawai ci ilan laili har dare mutum bai magana to babu wannan ibadar an soke ta ya ce to abin da jiwaibir cikin masu ruwa ya ambaci jiwaibir jiwaibir wato ibn sa'ad al-balqi da afahu ya haya ibn sa'id mala ya haya ibn sa'id cikin malaman hadisi ya ce zuwaidir yana da rauni in ji mala ya haya ibn sa'id al wa ya haya ibn ma'in kuma mala ya haya ibn ma'in shi ma abokin ahmad bin hanbali shi ma ya ce hadisin da mala zuwaidir da ya ce shi zuwaidir yana da rauni wa ruya an amr bin shu'aib an ruwaito daga amr bin shu'aib an abihi an jaddihi an jaddihi radiyallahu anhu qala kakansa ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ce la nazara li ibn adam fi ma la yamliku babu alwashi ga dan adam ga abin da ya mallaka mutum ya yayi alwashi ya ɗauki alkawarin 'yantawa ne bawan ga yana da ƙoƙari na ɗauki alkawarin yan tashi to wannan alkawari shari'a ba ta damu da shi ba don ba naka na ba na wani bari haɗin ya zama naka sannan kai alkawarin yan tashi da lokacin jahiliya wahala ce in ka ce kayi alkawarin 'yanta bawa kuma ga ka ba ka da shi to ya zama dole duwara za ka yi sai ka 'yanta tashi to ga shari'a ba dole ba ne wannan alƙawarin naka ma babu shi wala ita kalahu fi ma la mulku wato babu abin nan yanci ga mutum ga abin da bai mallaka ba kai bawon ga yana da kokari kai na yanta shi a sai in ka mallaka ya zama naka sannan ka yanta shi amma yanzu in ka ce ka yanta shi mai shi yace bai yanta ba kaga baya da laifi shi mai shi to babu yantawa fi ma la mulku wala talaqa lahu fi ma la mulku kuma babu saki ga mutum ga matar da bai mallaka ba Ba ka mallakan mace in babu kata ba sai an daura ma aure da ita sannan ta zama cikin ikonka sannan daɗa mullikta an mallaka maka ita bayan an ɗaura maka aure da ita duk matar da ba ɗaura mutu aure da ita ba to bai mallake ta ba abinda kuka cewa wai ya mallaka da ya sai bida an ce an ba shi an yi alkawari za a yi aure ku ce wai ya mata ce ta kun nan duk ƙarya ta ku kai don iya yau bai son ta ce a ɗaya kai a ba shi kaya ne bai aiko mata da takarda ya ce ga takarda ya saki bai aikowa da haka saboda haka ba mata teta ba amma in an kulla mai aure da ita to ba su rabuwa sai in ya aiko da saki in bai aiko da saki ba duk ba su rabuwa tana nan da abu kala abu isa abu isa ya ce wannan hadisi na amur bin sha'ibin an abihi hadisu abdullahi bin amrin ahsan shay'in ruwiya fi hadha al-bab wannan hadisi shine mai kyawu cikin hadisan da an karoito ga wannan babi an rawaito hadisai da yawa ga wannan babi ko wanga da shi ya hito cikin hadisan da aka rawaito ga wannan babi wannan hadisi duka shine wanda yake kyau kalar imamu imamu ya ce ittafaqa wato ittafaqa ahlul ilmi malamai masu ilimi sun yi ittifaqi ala annahu launa ala aula annahu launa jaza talaqa imra'atin da ce mutum ya yanke shawarar sakin mace kaulan nikahi kamin ya aure ta ya yanke shawarar sakin ta kamin ya aure ta aw ita ka abdin ko ya ni yanta bawa kaulan mulki kamin ya mallakai annahu lagaw malamai sun ce wargin yara na magana kun san ga mazhaban mata malikiya idan mutum ya ce in ya ayyana ya ce in ya aure wanci ya saki ta sun ce da ya aure ta sai ta shiga idda amma in ya ce kullu imra'atin nakahatu wa hiya dalaqun in ya ce duk matar da ya aura ya sake ta sun ce lagaurawa a kan haka suka ɗauki yi wa'annan hadisai in duk matar da ya aura ya sake ta to wannan wargin yara amma in ya ayyana wata guda ya ci wagga kai ya aure ta ya sake ta to da ya aure ta haka nan suka yi sabani ga mutumin da yake in ya aure mace cikin kabila iri kaza ta saku sun ce ya ayyana yadda duk an ka daura musu aure da ita sai ta shiga idda to ga abubuwa za ku gansu kama abin mamaki ba su da mamaki kun san shi mutum kullum abin da Allah ya haramta mai ya yi shiga ya abin da duk Allah ya haramta wa mutum to mutum ya yi son wannan abin da an haramta mai saboda haka mutum na iya eh, rena yarinya ya ce ni shi kai da wanda. ai wagga shi ko aurenta ya da ya aure ta ya tafi ta sai daga baya kun ga ta zan haram gare kenan yanzu to daga baya sai Allah ya sallata mai kwanta. sai shi ta wahala ya yi ta shi yasa kuwa ganin wanda ya saki mata saki uku sai ku ga komi kuɗi ne babu wani abin da yaka gani sai wannan matar ai ta wahala wanda za a yi dai wato ta dawo gare shi domin da zaran abu ya zan haram ga mutum to ya gani sha'awa to idan mutum ya ayyana mace ya ce wagga in ya aure ta ta saku to in dai ya ayyana ta to haka nan amma in dai ce yayi duk matar da ya aura ta saku to wannan lagawa wannan lagawa wa kadhalika law allaka talaqa aw al-ittiqa aw al-maliki bi sifatin min ghairi idafatin ila al-maliki wa huwa lagawa shi ma idan mutum ya rata ya saki ko ya rataye yanci ga wani abu ya ce ai idan damuna ta yi kyau bana ya saki wanci ko ya yanta wani kunga bai ce ya saki ba amma ya rataya shi ga wani abu in abin ya auku bai jingina ga komi ba wa huwa lagawun shi ma wannan lagawan shi ma wannan magana wasan yaran hatta lawuje da fisifa har da a ce abin nan da ya faɗi an same shi ba da mulki bayan mulki to la ya kawo sakin bai auku ba yancin kun bai auku ba wa innama lafa ahli ilmi dama inda malamai suka yi sabani fi taliqin talaqi bin nikahi garata ya saki da aure nan na malamai suka yi sabani bi an qala li imra'atin ajnabiyati yaga wata mace wadda take ajanabiya ta halitta ya aure ta Ajanabiya ce ta halitta ya aure ta sai yace mata idza nakahatuki wa anti talaqun wa anti talaqun Ajanabiya ce bai da alaka da ita wadda ka hana mai ya aure ta sai ya ce mata wagga matar in ya aure ta ya ce ke zai ya aure ki fa'anci dalikun ki ya sake ki saboda wai shan iska shiganta kafin auƙala da abdin ila malaktuka fa'anta hurro ko ya ce ma bawa kai kan wannan bawa duk saddanin mallaki ka ka zama ya ayyana shi ya ce duk sadda nan mallake ka ka zama ɗa sai bawa ya ce shi koyayye wa mai gida nai abinda ka ɓanna mai rai don ya biɗi mai saye sai wanga ya sai don ya yanta shi to nan wurin nan na sabanin su yake fa za ba aka taro ila annahu da tsawon wasu mutane malamai da yawa sun ce na gawo ne wannan magana ta shi wargin yaran na tun da bai mallaka ba wala ya ka'u ba da wasulin ba da wasulin mai ko bayan naikin bawan ya tabbata gare saki bai auku ba wannan in ji wasu malamai ruwaya zarika an aliya an ruwaito wannan daga ali wannan abbasin da ibn abbasin wa jabir bin abdullah da jabir bin abdullah wa ma'ad ibn da ma'ad ibn wa aisha da aisha wa huwa qawlu sa'ad sa'id bin musayyib cikin tabi'ina kuma shine maganar sa'id bin musayyib wa urwa ibn zubayr wa abi bakr ibn abdurrahman wa ubaydullah ibn abdullah ibn uqba wa abana ibn usman da abana ibn usman wa ali ibn husayn wa shurai wato waɗannan duka tabi'ina ne wa shuraihin da malan shuraihu shi ma shuraihu tabi'ina ne alƙalin umar radiyallahu anhu shi ma tabi'ina ne wa sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair shi ma tabi'ina ne wa qasim qasim ibn muhammad shi ma tabi'ina ne wa dawus da dawus shi kuma dawus tabi'i tabi'ina ne wa a a'a abin nan dawusu zakawan zakawan tabi'ina ne ɗan zakawan ya kani tabi'ina ne wa salimu salimu dan gidan abdullahi bin umar shi ma tabi'ina ne wal husaini husaini ibn ali shi ma wato ibn jika ali bin abi dali wanda aka ce ma husaini bin ali amma ba dan ali bin abi dali ba dan ɗanai wa sulaiman ibn yasar wa mujahidun da mujahid wa sha'abi da sha'abi wa qatada da mallan qatada wa ilaihi da haba shafi'i aka wannan kuma shafi'i ya tsaye to amma wasu malamai su ko ga sun kasa ba haka ne sun kace ba in Allah ya kaddare mun kai da yawan cire da lahiya rana wato za mu karanta insha Allah wato shan daɗin baki ba ya da fa'ida ku zan ka tsayawa kamin ku yi magana duwa da kuka nishaɗi ku zan ka tsayawa hankalin ku ya dawo gare ku sannan ku yi magana wa alaikum assalam Hmm. ba ta gado ne kungiyanci na wannan ba ta gado ne kungiyanci cina cikin abinda abinda ka sa a yi gado akwai kullen aure kullen aure na cikin abinda ka sa a yi gado idan babu kullen aure babu zumunta kowace iri kuma babu kullen aure to babu gado babu zumunta kowace iri wadda ka sa a yi gado to aure ya rage shi ka sa a yi gado ko babu zumunta ko kowace iri tsakaninka da mutum to in babu shi babu gado wannan ƙungiyanci na kuka ji kuka ji sabanin izala ya kawo abubuwa da yawa wayanda ka yin wannan fatawa ƙungiyanci na suka wani da shi don su raba kan mutane shi yasa nake cewa Allah shahada kan izala Wangarorin ta guda biyu kuna kyalewa yana ce Allah ya haɗa kanta kuna kyalewa don ba ku san shirin da mun ka sani game da rabuwa ka ba. shi yasa kuka kyalewa su kuma waɗannan da ka cewa in an ka gama kai kai ya haɗu ni zan samu ni daga waɗin haka su kuma rabuwar kan shi na suka cin tuwo da shi shi na suka shan hora da shi rabuwar kan shi na suka samun abu da shi shi ya sa suka waɗin haka inda a ce ba da shi suka ci ba da sun san haɗin kai ya yi rabuwa a ɗaya wa sharru wa alfurkatu sharrun rabuwa sharri na wa alfurkatu sharrun rabuwa sharri na akwai wata watoyi da aka yanzu da yawa saboda rabuwa don a saba wani ɓangare ko da ka yi haka amma in dai babu zumunta to babu aure to babu babu zumunta babu aure to babu gado bayan an ka ce ko mutum bai aure mace ba tana gado ne eh, yanzu kenan mutum na iya biyowa nan ya taho bakwantaka nan yan kan mutu ya yi ƙara ya ce a raba gado da shi ba su in an haɗa aure ba ai da an daura aure shi kenan a in dai an ka ce dai an yi aure ba an ce za a yi ba in dai an ka aure da an koyawa an yi ta an ka daura mata aure aure ya yi a dai haihe ta yau tana ana haihuwa ta a ce an daura ma wani aure da ita mutane su shaida shi ke aure ya yi tana gado tana an daura mai aure da ita wa an samura ta bin jandabe radiyallahu anhu annahu khadaba annahu khadaba samura ibn ya yi hudu ba wa zakara hadisan sai ya ambaci hadisi an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annahu qala yace annabi ya ce amma ba'd fa inna nasan yaz'umuna anna kusufa hadhihi shamsi lalle wasu mutane in ji annabi suna cewa wai shahiwar rana wa kusufa hadal kamar da shahewar wannan wata wa zawala hajjan najumi da gushewa wannan tauraru amma wadi'a daga bagiranta ya auku ne le mauti rijalin saboda mutuwar wasu manyan mutane izamin manya saboda wasu mutane manyan mutane sun mutu min ahlal ardi cikin kasa sai ya zama rana ta shahi sai ya zama wata ya shahi sai ya zama tauraru su shahi wa tauraru dukkan ga tauraru sun shaye wasu mutane na cewa dukkan ga tauraru ya shaye dukkan ji rana ta shaye dukkan ji wata ya shaye wasu manya sun kamu annabi ya ce to wasu mutane na cewa haka to sun yi karya wa innahum kada kazabu su hakika sun yi karya wa'annan da kace wa rana ko wata saboda mutuwa wani na na wani kada kazabu mutane sun yi karya maƙaryata walakin na ayatu min ayatu lai sai dai shayewar rana da shayewar wata ayoyi ne min ayatu lai daga cikin ayoyin Allah ya atabiru ha ibaduhu bayinai suna lura da ma'ana suna wa'azantuwa da ita liyanzura man yuhdithu lahum minhum tauba don su ga wanda zai suna tunani don su ga wanda bai haddasa musu tuba man yuhdithu lahu minhum tuba abin nan tauba wanda zai haddasa musu tauba dawowa ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka don haka rana ka shayewa don haka wata ka shayewa don haka tauraru ka shayewa ba wai don wani mutum ya mutu ba mutuwar wani mutum ba ta sa abin nan wata ya shayi ba ta sa rana ya shayi amma dai laihi da mutane ka yi Allah na gwada musu aya da shahiwar rana da shahiwar wata rawahu abu dawud wabil babu a hadisun ga wannan babu akwai hadisai wa atarun akwai maganganu gairu ma zakarna banda waɗanda na muka ambata wata bayyana bi haza da wannan ke na ya bayyana anal istidlal bil aya wato yin hujja da aya wannan ayar da muka ambata a baya wato yin hujja da ita wato a halitta a bokanci ya ce wannan illa ba gaskiya na ba ba gaskiya na Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani wa bil babi ahadithun wa atharun غير ما ذكرنا فتبين بهذا أن الاستدلال a على صحة أحكام النجوم wato yin hujja da wannan aya don a tabbatar da ingancin hukunce-hukuncen bautar tauraru min amsa da anwa'il istidlal yana cikin mahi lalacewa kafa hujja wa bin najmi hum nuna kun san ita ta muka magana kanta to wayanda ka hujja da ita su yi sihiri su ce tana bada shari'a tana da kaza ce ko hujjar su tana cikin hujja mai lalacewa wa min qawluhu ta'ala an ibrahim alayhi salam fa nazara nazaratan shin najum fa qala inni saqim yayi kallo cikin hujja su wa'annan mutane suna cewa Ibrahim ya kalli tauraru ya ce ni ban da lahiya wal jawabu to ansa da za mu bayar na hara min jinsi istidilali bil aya wannan yana cikin jinsin wato hujja ta da aya al'ula ta warko filfasa, daga lalacewa wannan ilimin fa aina biya ma ya yadullu ala a kamin najum to cikin wannan ayat faƙala in ni sakimun to nina na an kai hujja da shi wanda ya bayyana cewa ilimin tauraru ya halitta ala haka ilimin nujum aka inganci ilimin tauraru inda shi mai hujja da wannan nina na yi eh, hujja da shi min wujuhu istidlal ta huskar ah, min wujuhu dalala ta huskar tsawon hujja wa hal zarafa rafa'a insanun basarahu ilan najo shin idan mutum ya tsaga ido ne zuwa sama ya kalli tauraru fa nazara ha ya kalli tauraru dalla zalika ala sihhati ilmin 'yan dau? shi boka wannan ya nuna nuna kenan ingancin tauraru ne in mutum ya daga kai ne sama yadda bi tauraru ya ce yana hajjin zazzabi cikin jikin gano shi kenan ya nuna ya bada ilimin tauraru ya ce ilimin tauraru ya halitta to ina hujja take ciki Waka ka anna haza mashaira anna ibrahim alaihi salatu wassalam innama abu isa ila ta'iba wannan waka anna hada kamar wannan ma sha'ira amina wanda ka sanarwa anna ibrahim alaihi salatu wassalam shi ibrahim innama abu isa dama aika shi ila ta'iba zuwa ga jama'ar da aka shi ta'ibawa masu bautan mala'iku almunajjimina masu bautan tauraru su masu bautan mala'iku kuma masu bautan tauraru Allah ya aika Ibrahim na mubdilan don ya ɓata iliminsu da ƙaulihi, manazirar lahun alalalika, daga magana su yana mai jayayya da tsawa, yakan da tauraru ya ce in nisa kima. Ba in ƙila ala haza idan an ce akan wannan, fa ma fa'idatu nazaratu ina sunan nujum. To mun ji, tun da ka ce wannan aya da Ibrahim yakan da tauraru ya ce ni ban da lahiya, ka ce ba a yin hujja da ita wajen cewa ilimin tauraru ya halitta don cikinta babu abin da ya nuna haka to me a dalilin da ya sa bi sama shi ibrahim ya ce ni sakin kila sai mu ce nazaratu rufin najum kallon da ya ga tauraru min ma'ari da al'afal yana cikin ayyuka wayanda aka sassabawa da su liya wasu talabi ila gardi yi wannan ne don ya samu isa da shi zuwa ga bukata sai ai kun ga daga ƙarshe sai ce in ni bari umar mata ne kun ga bukata ce ta kai yayi musu hujja da wannan har ya kai ga abin da ya kaso ya kai gare shi ya bi su kaɗan-kaɗan har ya kai ga abin da ya kai gare min kafa da sanami ya kakkan da goma kansu kama kana ƙaunahu kama da magana ta yi kala bal fa'alahu kabiruhum hadha kamar da magana ta ta nuna yace ku bar tambaya ta babban sai wannan shi ya aikata wannan aiki wa man zanna anna nazaratu fil najmi li yastabbida minha ilm al ahkam do wanda ya zaton cewa Ibrahim ya kalli tauraru na don yayi istinbadin hukunce hukunce ga tauraru don tauraru su bashi ilimi don tauraru su sanar da shi don taurari su ba shi fiƙihu shi yasa ya kalle su wanda biye yi wannan zato cewa Ibrahim ya kallon su da ya tambida minha ilmin haka. don ya isin baɗin ilimin hukunce hukunce wa alima anna dali'ahu yubdi alaihi bin najis bin najasi kuma wa alima ɗali a hu ya sani mai leƙawa shi Ibrahim ya sani mai leƙawa ya kalli ilimin tauraru ya ƙasadi a yabdi alaihi bin najasa yana cuɗewa ga yana shuɗanyewa gare shi da ƙazanta duk wanda ya huskanci ilimin tauraru ƙarshe zai kai shi ga haɗari ƙarshe zai kai shi ga haɗari wa don haƙiƙa ya ɓace in an ce najasa zai kai shiga najasa ana ni zai kai shiga halaka wato ya koma cikin waɗanda Allah ya ce man mushriku na najasa faqad dalla kuma ya bace dalalan ba'ida bacewa mai nisa duk wanda ya ce wai Ibrahim ya kalli ya taurari ya ce inni saqimun wai don yayi istinbadin hukunce hukunci ya bar Allah da ya aiko shi ya aikata abin da jahilai kai wannan mutum ne faƙar dalla hakika ya ɓace dalalan idan ɓacewa mai nisa wale haza ja a fi hadisun shafa'a don haka yanzu cikin hadisun ceto a sahiwa hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lassu hunakum a nan wurin ba nan nake ba lassu hunakum ni a nan wurin ba nan nake ba wa ya zako da talata kada batin wato shi ibrahim annabin ya ce da sun ka taho biɗar taimako gare ranar kiyama cewa shi magana da allah a yi mutane hisabi kusan sun je wajen annabawa biyar to aka zo wajen ibrahim sai ya ce lastu hunakum ba nan nake ba mukami na bai kai nan ba wa ya zako da talata kada batin ya ambaci wasu ƙarerayi guda uku ka raba hunna wanda ya haɗe su shi ibrahim wa'adda hal malamai da sun kai da maganganun nan da ibrahim ya faɗa cikin kuskure guda uku to sun idan ya kawo da cewar da ya yi in cewar da ya nisa saƙimu to wannan kalmar sun idan ya ta ciki da ya ce nisa ƙima. to sun kidayawar da kalmar ta inni sakimun sun kidaya ta ce wa qawluhu kuma da yace bal fa'alahu kabiruhum hada a'a ba kai ka sare mana a an anta fa'alta hada bi alihatina ya ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hada to sun kidaya wannan cikin wannan kuskuren magana da aka samu wanda Ibrahim ya ce akwai karya guda uku wan gama yana ce wa qawluhu da Sara da cewar da ya ga Saratu da an ka gidan Fir'auna Fir'auna Misra sun biyo za su wuce Filistin ya aika an ka ɗauke mai Saratu da ya kasa wa zai yi da ya ce aika an ka ciro ibrahim alaihi salatu wassalam ni gama ka da wannan matar ka ce kala ta ce hiya ukhti yar uwata ce to sun kidaya wannan cikin abubuwan da ya faɗa da kuskure wayanda ya ambata da lafazin karya da kuskure ya ce a yar uwata ce to ai malaman hadisi cewa sun kai ya ce yar uwata ce ai innamal mu'minuna ikhwatu dama duk ne 'yan uwa ne saboda haka ita musulma ta shi musulmi don haka ƴar uwa ta ce to amma ba sai da yawa wajen tafsiri da su yi mai wanga ta'awilin amma dai wajen kidan wa'ancin karirai da ya ambata ya ce lasta ku ya ambaci laifuka ne guda uku wanda a auko sai auku to akwai wa muhiya ofafi ita yar uwa ta ce kuma duk musulmi ɗan uwan musulmi na don fir'auna cewa ya biyuwa kamar wannan yaro ya mallaki wannan matar don kyawunta ya wa duk duniya ba mai kyau duk duniya gaba ɗaya ba mai kyau shi kuma fir'auna ya saba ya an shi duk mace an ka kawo mai labarin ta mai kyau sai ya an shi sai mai shi ta goya ta to ya an shi saratu sai saratu ta tashi ta yi alwala ta yi nafila raka a biyu ta yi addu'a to duk lokacin da ya miƙo hannu ne ya taɓa ta sai jinin jiki ne shani shi na so ya umarni da dama sai to ya kashe mijinta sai ibrahim ya ce Balhi ya ofis a ita yar uwa ta ce saboda haka da ba mata ta ba yar uwa ce to sai bai taɓa ta ba to duk sun kidaya wannan daga cikin abubuwan da aka ganin cewa wato salata kadi ba ce kun ga kenan ba mahallin shahida namu ilmi sakimu saboda haka ba wai ya dibe sama don ya istinbadin ilimi ga sauraruwa wannan magana ce da ta auku cikin kuskuren magana don annabi baka cewa ya yi ƙarya sai dai ka ce cikin kuskuren magana da mantuwa kamar uzurin da Allah ya wa annabi Adamu fana siya walam na jin ku azma Adamu ya yi mantuwa ba mu samu hankuri da daure a gare shi ba abin da ya auku ya auku mancewa na ya yi sai ya ci iccen nan da an ka ce kai ya ci mantuwa ta annabawa ba su saba ma Allah da gantar mantuwa ce saboda ka wanda duk ya ce ya kalli tauraru ya ce in nisa sakimun don istin baɗi wa kare kazaba hakika ya yi karya Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana Allah ya ƙara mana imani Allah ya ƙara mana tsoro ne ya ƙara mana ibada sai da akhlasi ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe kuma ya sa aljanna makoma mu in kiyama ta yi kuma ya ba mu ikon kwana na wuri wato in kana karatun suna, kana ganin ƙarerayin 'yan bid'a da suka hujjojinsu da suka yin bid'a da suwa wayanda suka kafa hujja da su su a hujjar su ga bid'a su wadda sun ka samu gaba shine hujjar su ga bid'a da sun ka samu gaba to kaga kai in ba ka karatu radda ta hada ka da su ka magana don sai su jawo irin waɗanda hujjojinsu su kashe ka kai ko ba ka da hujja taka ta sunna wadda za ka kashe su don shi kullum mai karatu bai ɗaya da wanda bai karatu shi yasa kuka ganin ga siyasar najeriya abubuwa na aukuwa sai ku ga arna ga su ba su da yawa amma ku ga suna ƙoƙari ga manyan mukaman ƙasa su rinjaye musulmi duk da su kashi goma sha biyar na cikin ɗari na mutanen najeriya musulmi su adda kashi 85 cikin 100 abinda ya sa malami suka sawa ya shugabance su mu ko sai an bibi gaggen jahili wanda bai da umhani ga addini bai da umhani ga kasa sai a bashi takara a cikin an ba Hausa an ba musulmi dan takara sai an dibi wanda bai da umhanin komi ga ƙasa bai da umhanin komi ga addini sai a ce an ba musulmi dan takara su ko ba su yadda da wannan duk wanda ka ji sun ce a ba shi ɗan takara ko shugaba ko mataimaki bincika ka ji digiri ne nawa ga kafirci bincika ka ji a digiri ne nawa ga kafirci in ka bincika kana ganewa to wanda a da ilimi bai ɗaya da jahil shi yasa ko ana kai kai kai kai sai ka ji suna ce abubuwa ga jama'a su, waɗanda ba ka zato kaga awa ba su wa, amma suna nan suna yin abin saboda ilimi mai ilimi ya san wanda yake abubuwa to duk inda mai ilimi yake baya ɗaya da jahili don haka ku mutanen arewa ku rika tunanin abin da kuka yi ku dibi mutumin kirki mai ilimi kuma ku taimake shi amma yau ko mutumin kirki mai ilimi an ka ba ko kwamiti an ka ba shi ya rika ku yan arewa ku ka sa a hisai ku da kanku kuka sa a haishe shi don kun yi son a kawo muku ɗibgagge wadda kun ka ɗirge a kawo muku ɗibgagge ya ta dai ku dai ya kwaso kayan mutane ya ba ku ya dai samu kai inda kaya suke ya kwaso ya ba ku ko ya ce yabo ba aiwa ne ya haiwa ne shi yasa ai da hauka ta yi muku yawa hafuka kuka ce a wai ka'iri ya yi musulmi saboda kun saba da shi yana ba ku dukiya yana hallaka jama'a ku to ya an ka samu wanda bai ba ku dukiya sai ku ci kahiri ya yi shi to ku kahire ya hiya mu ba mu yadda da kahiri ya musulmi ba Allah ya ce war kafiruna hum zalimun kahire duk azalumaina. duka daga na farkon su har na karshe Allah ya ce azalumaina. babu mai dama dama sai dai ka ce kafirce wani ya hina wani amma babu babu na kwarai cikin kahirai inji alqur'ani wal kafiruna hum kahire kahirai sune azab rashin ilimin ku da jahilcin ku shine ya kai ku ga cewa wai kahiri ya yi musulmi to ka koma wajen bauta wuta ma ka koma coci ka koma wajen bauta magiro tun da shi yahi kowa abin da yahi ya kaso kowa na so abin da ya to kuma can ka ai ta kafirci da kai musan cewa aqida kake nan kafiri ya musulmi sai ka shiga kafirci ai da kai amma ku dawo ku shige cikin mutane na ta cutar su duk kun bi abubuwa kun wace, duk kun lalata abubuwa fi inda an ka biyo a gyara sai kun bi kun tsari duk wanda mutum ya yi to mai gyara sai kun ce ba na kware na ba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 ka kare mu daga sharorin masu sheri ka kare mu daga cutar masu cuta ka kare mu daga makircin makirai ka haɗa kan mu ka haɗa kan abin nan musulmi baki ɗaya Allah ka haɗa kan mu ka haɗa kan musulmi baki ɗaya makiya da mahasada na boye da na bayyana dukkan mana maganin su ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu dukkan cirutar da a cikin jikunkunan mu Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar اللهم صل وسلم على نبينا محمد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 Thank you.